Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar yoyon fitsari. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. kuma muna tafe da falalar azumin watan Ramadan sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja inda wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tattauna da babban likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibiti da ke Abuja wato National Hospital. Masu sauraron mu za su so su je karin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari. Vesico vagina fistula a turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe zai yi iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma A mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fi da yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai warke bar rame tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rame ko anya shine fitsari kawai zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum. Menene alamun wannan cutar? Alaman shine na farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro ya yi girma sosai ba bata iya haihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwa da ta yi idan tana jin lema lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction infection din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi a cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikin su kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun gun da kasuwa ba su yi kwari da za ta iya aihuwa da kanta ba sai ka ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai kaga ga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa aihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sa'ayi ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tracts yakan sa ciwo ya fara daga urinary urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan kugunsu bai yi kwari ba suka mm. ɗauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa. Yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas. To amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi. Saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gabjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara arba'in to iri nan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari mata shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai sai kuma ta je ta aihu a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta aihu, kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi aihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire katita sai ka ga ba yoyon fitari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitari ne to ko ka sa katita dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yawan fitsari yake to yiri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya ba da sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta si ta za ta yi fitsari da kanta fitsari ba zai ta yoyo da kanshi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma ah, Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an tsohon abu ne ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da anyan fitari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan manejin don fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti jan hankali da zan yi a nan shine kada mu boye abin da ke damu ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka yi iya shawara da shi na can ciki to ka neme ce wance kaza ko wane kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi shi ya zama sai an yi da gaske kafi a kama ɗin da an fito da wuri da ka ta shi kadai ma yan karami ne zai zai zai hilin da kanshi masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. kama Allah Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hauwa Umar ta sake dawowa inda ta tattauna da Dr. Halima Bello Lawan inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan cuta. Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin ƙasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da ɗaukar dogon lokaci ana nakuda. Babban likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bello Lawal da ke aiki a babban asibitin kwali a Abuja ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa. Abu da yake dama mata da yawa gaskiya kuma abu ne da yake sa mata su gara samun sukuni har iyakar rayuwarsu domin abu ne da zai hana ka fita zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi ke baki ya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka fita tsari ya fara miki yoyo kina ma masu jin tsoron shan ruwa wasu na ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyewa ne suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyewa ne saboda haka ba su son su ci abinci ba su son su sha ruwa suke wasu sun rarrame sosai ba jini ma jikin su ba su cin abinci ba su yawan shan ruwa sai suna zama dehydrated ko kuma ga sun samu wani matsalan ciwon duwatsu a cikin bladder su. Halima Bello ta kara da cewa National Demographic Health Survey ya ce ana samun wajen mata miliyan biyu da suke da wannan ciwon a duniya sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen dubu dari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu ana gyaran matan nan a tsohon shekara a da ana gyara wajen dubu biyar kawai ake iya gyarawa a duk ƙasan amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa dubu uku saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu wasu suna bari wasu kuma ba su shigowa sababbi a da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyara ba wasu gani suke kamar mace ta samu wannan ciwon shi kenan har abada ba a iya gyara ta shi kenan kuma da an ce ba maganin ba yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran saboda haka akwai masu ana gyaran wannan ciwon kuma ana samun dace wani lokacin aka gyara shi gyara sau ɗaya mata ta gama ce ta samu lafiya ta warke ta dawo rayuwanta inda ta saba da. muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani na da shi a ƙauyuka ko a ina a gaya masa su fito su su samu taimako. Kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai Nace a gaida likita bokan turai a da niyya sosai da likitoci dan kudi suke ba ha Ba dan kudi suke ba ha Ba dan buɗe yabo ba ha Ba dan buɗe yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ga ciwo amin gaida da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi zan ba ku dan zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya tallabe su likita ne za a ya rungume bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah yanzu kuma ga wakilar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakon da ta gayyato mana a filin kwalamar mu wayo Allah tuwo bisa Isararo mu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce tamu ta ƙasa nigeria. amma ta gefen kudancin Nigeria. To mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan faramiya. Eh to idan za a yi wannan faramiya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duto ka kaura eh, cewa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken tun an ga ma ta farko an ce miyan nan fara ce eh fara ce to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi ta tana da eh, ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shi kifin na farin nan farin nan mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na gana nan dan mai dan duhu duhu na mm. kadan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo mm. tarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi ta na shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani da idan ta na tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin wato ya salala naman ya ɗan fara tunarawa ya kama yawwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma naman sai ki ji shi salam to idan uwargida uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a naman saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa. to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawa mm. ta cire nama kisan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka hasken kawai sai eh. uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yanka da zarto eh, wato stockfish kenan eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi wani gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma ja ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an yi nika an markaɗa, an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda ni yanzu jirkita ke ne dan samu wani kala to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ce eh, ta tafi ta rika yin zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rarrika to haka shi yake to wannan shine white soup ne dai faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka ganyen parsley shi ma ko na albasa mai lawashi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun na ka koyi kai hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ka sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan mm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya wai za ta iya cin shi da tuwon samovita ko mm-hmm. kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma aku mm. dama kin ce miyan na kudulanci ne kare ko kuma na aku to amma Uh, ah, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za a ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawansu so in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta turkice kuma idan kika je gida uh, bayarabe ya yi miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki so to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashi ne. Albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon. A'uz billahi mina shaidanin rajim, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabil karim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Sunana Mustapha Dandume daga nan Mu'adu bin Jabal Kano, Najeriya. yau za mu magana akan abin da ya shafi cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai haɗu da shi annabi sassala ya kara da cewa idan ranar azumin ku ya zo kada mutum ya rika sakin baki ko da wani ne ya zage ka ko ya ci mutuncinka ko ya nemi ya faɗa da kai ko ya faɗi wani abu a tattare da kai kana da damar da za ka ɗauki fansa kar ka ɗau fansa ka ce inni imru'un sa'imun ni mutum ne wanda yake azumi ya tabbata dai a hadisin nan dai annabi sallallahu alaihi yake kara da cewa wallazi nafsu muhammadun biyadihi ce na rantse da wanda nafsu muhammadin biyadihi hiran nan na annabi muhammad yake a hannunsa wallahi warin bakin mai azumi shine mafi daɗi a wajen allah daga ƙanshin almiski sai annabi sassalan yake cewa lissa'i farhata ni. mai azumi yana da farin ciki guda biyu ya farahu ma wanda zai yi farin ciki da su iza aftara idan ya ci ma'ana ya kai farhun wato zai yi farin ciki ma'ana idan ya kai azuminsa zai yi farin ciki lokacin da mai azumi ya kai azumi farin ciki da mannar da yake yi. ai tana da yawa kaga farin ciki na farko kenan wai zalaƙi rabbahu sannan lokacin da ya haɗu da ubangijinsa farhun zai yi farin ciki nan ma bi saumihi da azuminsa kaga farin ciki guda biyu kenan kullum da ya kai azumi zai yi farin ciki to farin cikin farko kenan da mai azumi zai haɗu da shi farin ciki na biyu shine lokacin da zai haɗu da Allah Allah kaɗai ya san me ya tanadar masa kuma Allah kaɗai ya san me zai bashi a wannan rana Allah kaɗai ya san me ya tanadar masa a wannan rana saboda haka musulmi da suke azumi su dage su tabbatar da samun wannan falala a cikin niyya azumin su da kyautata azumi saboda haka azumi na Ramadanu a kunshe yake da iri irin waɗannan falaloli ga wanda da Allah ya ba shi dama ya yi ƙoƙari ya samu ya rabauta da wannan muna fata Allah zai sa mu rabauta da wannan farin ciki guda biyu farin ciki na farko lokacin da muka sha farin ciki na biyu kuma lokacin da za mu haɗu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da now. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya. mana bautar kaliki na. Haɗa da salam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farilla.